aikata abin da kuke zargin shi da shi. Yana da kyau lauya ta sassauta kalamanta akan wacce take kara. Ya za a ce wanda ya aikata laifi da kansa ya furta da kansa cewa ya aikata laifi sannan kuma kotu ta bari ta fi Ina neman alfarmar kotu da ta bamu yanzu domin mu je mu nemi lafiyar kwakwalwar shi saboda kowa ya gan shi ya san ba a cikin hayyacinsa yake ba da yanda ya shigo cikin kotu da yanda yake bada wannan kowa ya san labarin da ya faɗa ƙagagge ne sanya ake ba ban saba ba ba zai yi da shigo ba ni na zo ina dubawa. lubina. Ba na son maraya. They said when a child loses his parent, it's said to have lost half of the happiness in the world. But what happened to a child after the parent bygone? Was the upbringing acquired from the parents still <laughs> there, or goes in vain? Find out in Takama, the ego. Na yi da na sanin ɓata lokacin yare da zama da kai a matsayin na maraya. Ke! Disha Sharif Multimedia, after the ever making of Kina Auri, now reverted back with another evergreen movie saga called Takama, Takama, The Ego, The Ego. abin da walida take tana yi kamar aktin ne na 'yan wasan kwaikwayo ta yaya za ta ringa aiki da kuka domin a tausaya mata akan abin da take cewa. She's pretty, charming and practitioner lawyer by profession. But what happens when it's come to the often case in the court of law? Find out in Takama. Executive producer Isha Sharif, producer Aisha Osman Jos, assistant director Sharif Awal, screenplay and directed by the most hardworking and genius Ibrahim Bala. Don't afford to lose to watch the toughest movie of the year, Takama, coming your way soon.